صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata بألا Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ya sake ba mu daman halarcewa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a yau rana ta tara da watan ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tafarkinsa har izuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya samu kasance daga cikin su bayan haka bi idnillahi ta'ala za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a jiya har ila yau cikin suratul tauba fadin Allah tabaraka wa ta'ala law kana aradan qariban wa safaran qasida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لك لاتبعوك لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذن نؤمنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله نعاسهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغون النجوى فيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين الله تبارك وتعالى ينأتي لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك cewa waɗannan waɗanda suka munafurta kamar yadda muka yi bayani a baya cewa al'ahdul makki babu munafukai sai dai an samu musulmai masu ɓoye imaninsu amma ba a samu kafirai masu ɓoye kafirci ba a madina lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira zuwa madina a lokacin aka samu munafukai sanda su kuma kafircin suke yi amma kuma sai su dinga izharin musulunci su dinga nuna musulunci a fili wayannan waɗanda suke yin nauyi kuma suna jan kafa idan aka yi umarnin cewa su fito jihadi Allah tabaraka wataala yake law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk da al'amarin ya kasance aradan min aradid dunya ya kasance na wani ganima ne da za a je a karba nan kusa ba tare da an sha wahala ba su suna son gara ɓata ne suka ce aradon ai alghanimatul kathira qariban ghanima za a samu kuma cikin ruwan sanyi ba sai an sha wahala ba wayannan mutanen da suke bada uzurin cewa ba za su iya fita yaki ba da su ne kan gaba da wata ganima na nan kusa kusa za a samu wa safaran qasidan ya zanto kuma a tafiya ce wacce ba ta da nisa da sun fito lattaba'uk da sun bi ka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam walakin wa'udat alaihim ash-shaqqa amma inda za a tafi din yayi masa nisa fagen yayi masa nisa wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna Allah tabaaraka wa ta'ala da yake Allah tabaaraka wa ta'ala ne ba da labarin su dinnan shi ya fi kowa sanin su da sayahlifun dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ana sanar da shi daga cikin abubuwan da munafikai za su yi ta yi ma za su dinga rantsuwa da Allah kuma an zo sun yi haka sayalimuna billahi law istata'na la kharajna suna rantsuwa da Allah akan ƙarya ba cewa wallahi da za mu iya fitowa ne da mun fito da ba dan muna da uzuri ba da mun fito la kharajna ma'akum da mun fito tare da ku Allah yake yuhlikuna anfusahum yake suna halakar da kawunan su ya aka yi suke halakar da kawunan su malaman firi suka ce bil halfil da wannan rasuwan karyar da suke yi da ma sun a akan wannan kaga yanzu sai karyar suna da uzuri sai suka zo suka yi rantsuwan cewa da suna da kudura da sun fito suka kuma hada da rantsuwa sai zanto sabon kuma sai gara su zama wato ya kazu shine Allah ya ce yuhlikuna anfusahum suna halakar da kawunan su malama suka ce domin wannan rantsuwan da suke yi a kan ƙarya shi yasa Allah ya ce suna hallakar da kawunan wallahu ya'lamu innahum lakadibun duk da wannan rantsuwan da suke yi Allah tabaraka wa ta'ala ya sani masanin komai ne babu abin da ke koyuwa a gare shi Allah tabaraka wa ta'ala ya sani cewa lallai wayannan munafikai lakadibun lallai makaryata ne ƙarya suke yi ba abin da ya hana su fitowa fati ma. babu imani a cikin zukatansu to mutumin da ba ma yaki aka ce ya fito ba ba yaki aka ce ya fito ba sallah ma sallah idan ya ga waje ya yi duhu zai zaman shi a gida kawai bai bai shi yasa sallar da tafi tafi nauyi a kansu su munafikai shine da sallar isha da sallar asuba dama waje na da duhu wadda idan kuka shiga masallaci ba ka sanin wani ne a ka ba ka sanin wani ne a hunga sallar isha sai dai a shigo masallaci masallaci babu haske sosai Wadda ya zo da wadda ya zo bai zo ba a gane shi za su tuda ma suna zuwa ne domin a gan su a yi tunanin musulmai ne tunda kuma waje ya yi duhu ba za a ma gan su ba ko da sun je sai su yi zaman su shine wa idza qamu ila salati qamu sala dama da babu imani cikin zukatansu to ina ga sallah kenan fa shigo masallaci su yi sallah suna suna jin kasala ina ga za su je yaki shi yasa mutum abin da baka yi imani shi ba baka mutuwa akan abin baka mutuwa akan abin da baka yi imani da shi ba baka wahalar da kanka akan abin da baka yi imani da shi ba amma akwai mutanen da abu ne na neman duniya mutum ya san bai yi imani da wannan abun bai yadda da wannan abun ba amma za a biya shi kuɗi in za a biya shi kuɗi zai je saka kansa amma bai yadda da abun ba ba ko ko ya san abun ƙarya ce ko ko ya san abun ba za a ci nasara ba in dai za a biya shi ba zai menene ba shi yasa ai wadda ba musulmi ba kamar yadda a Sheikh Abubakar Al-Jazairi yake cewa wayannan ayoyin da muka karanta a gaba da waɗanda za mu karanto a baya yana nufin cewa tsare-tsare da kuke yi a matsayin ku na al'umma ya kamata ku nisantar da tsarin ku daga munafukai domin za su durkutar da ku ne ba za ku ci nasara ba ba a tattauna tsarin musulunci kuma akwai munafuki a tsakani Allah tabaraka wa ta'ala yake afa Allahu anki عفى الله عنك Allah ya لك الذين صدقوا Allah الكاذبين الله يكي ومن زنسى الله تبارك me yasa ka ba su izini lima abin lahum me yasa ka ba su izini Don lokacin da suka zo suka nemi izini din manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya zo ya nemi izini manzo ala sallallahu alaihi an ba shi ba zai tafi yakin Tabuk ba bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya fallasa munafikai a cikin suratul tauba Allah tabaraka wa ta'ala sai yau manzon sa itabi yace lima afa Allahu ya yasa ibn kabir ya kawo maganar sai daga cikin malaman tafsiri magabata yace ya kuka ga wannan wannan itabi da Allah yawa manzansa yace afallahu ank yace ya ce ya yafe mai kafin ya mai fada sai da ya fara yafe mai nan ya mai menene ya mai fada ce me yasa ka ba su izini ya afallahu ank lima Ya ce kai ba tarau da al-itab afa wa kwabla an ba, sallallahu alaihi wa sallam wannan yana nuna matsayin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wajen wa wajen Allah da kuma so da Allah yake wa manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace afallahu anka an yafe ma amma me yasa ka ba su izini abinda aka mai biya a kansa ba ba sanar da shi ba sai da aka fara yafe mai lima abin talahu ya kai ka ba su izini hatta ya lakal ladina sadaqu wa ta'lam al-kadibin san kafin ka san waɗanda suke da gaskiya kuma ka iya tantancewa tsakanin mai gaskiya da kuma makaryatan cikin su wa ta'lam al-kadibin aka ce wayansu mutane ne daga cikin munafikai suka ce kai wannan yakin mu ba za mu je mu wahalar da kanmu ba mu je mu nemi izinin cewa ba za mu iya zuwa ba ko sa'annan kafin su je neman izinin suka ce ko ya ba mu izini ko bai ba mu izini ba ba za mu menene ba ba za mu ba dan haka izinin ma da an ba da an ba su izini da ba a ba su ba duk ɗaya ne sun riga sun menene sun yanka hukuncin cewa ba za su fita yakin ba Allah tabaraka wa ta'ala yake la yasta'zin la yasta'zinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر واستابت قلوبهم فهم في ريب Allah tabaraka wa ta'ala yake la yasta'zinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir waɗanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba za su nemi izini ba ba za su nemi izinin cewa suna da uzuri ba za su fito yaki ba an yi jahidu bi amwalihim wa anfusihim idan al'amari ya zanto na yin jihadi da dukiya da kuma rayuka waɗanda suke da imani imani na gaskiya ba za su nemi izinin manzon Allah ba al-imam sa'idi rahimahullahu ta'ala yake mai imani bawan Allah ne a kowane lokaci idan wani aikin ibada mai sauki ya bujiro za a yi da shi idan aikin ibada wadda yake da mashaffa ya bujiro ba za a neme shi a rasa ba za a yi da shi yake domin shi abdun lillahi fi kulli hal a kowane yanayi shi bawa ne na Allah banda munafiki shi munafiki dama kamar yadda na faɗa da zu abinda baka yi imani da shi ba ba ka shan wahala akan wannan abin za ka yi wa abin rikon sakainar kashi don dama ai baka yi imani da abin ba za ka kasance a a sahun baya ko ko ka kasance a tsakiya kamar irin irin shawarar da abin nan yarbawa suke baiwa 'ya'yansu idan yaro zai tafi zai tafi wani gari ko ko zai tafi waje mai nesa sai a ce mai ana ja mai kunne kenan kafin ya tafi sai mai ka zanto da mai kyau ɗa mai ladabi mai biyayya sa'annan idan ana rikici kar ka kasance a gaba kuma kar ka kasance a baya ka tsaya yana a tsakiya kun san dan me za su nake mai ya tsaya a tsakiya yar ba sai haku me za su ce mai ya tsaya a tsakiya domin idan daga nan aka yi harbi zai samu nan ina ne na gaba in kuma daga kan ne baya ba zai samu na baya wadda ke tsakiya ba to da haka shi ya dinga tsayawa ne a tsakiya in in ta zama ne kuma in ya faɗo tsakiya shi zai fi zama mutum farko da zai tafiya da haka su suna sabon baya suna jan kafa kullum suna cikin jan kafa amma mumini babu bambanci tsakanin lokacin da yake da annasha Na farfa bainal manshat wal makra da nashadi ne a yana da nauyin jiki ne aikin addini ya taso ba a barin shi a baya idan aikin addini ya taso wannan shine al-ubudiyyatul haqqa wannan shine zama bawan Allah da gaskiya yanzu a kowane lokaci dai bawan Allah ne a ba bawan Allah bane a garin Kefi a lokacin da kafin jikan ga a Port Harcourt ko kuwa Lagos sai ka zama bawan shaidan in ka dawo tun tunda akwai an angonku akwai yan wajen aikinku akwai kaza akwai kaza kamar ah, a kwanakin ba Sheikh Muhammad bin Uthman hafizahullah yake ba da labarin cewa ya tafi Port Harcourt wani lokaci ya shiga restaurant ya shiga restaurant ah, sai ita mai sayar da abincin waitress din sai ta zo ta ce mai wanne ne zai sha cikin nau'ukan giya sai mai a ah, giya kuma wanne zan sha cikin nau'ukan wani wani irin giya zan sha sai ce mata ki ganne a haka ki ce min wani giya zan sha Ta eh, eh now your people da drink am now yake na rikin na experience ɗinsa to kaga kenan ko da ka yi shiga irin na kamala a wannan wajen suna ganin kawai a wannan tun da ya shigo wajen nan kuma akwai masu shigowa wajen masu shan wannan abin kuma da irin wannan shiga shi ma la Allah zai sha da haka ita ba ta da laifi aiko da ta tambaye shi wanne zai sha tun da akwai customers sun sama tun da masu zuwa irin irin wannan sifa wani shi bawan Allah ne amma fa a ina a inda aka san shi yana daga cikin abubuwan da ake yaban nabiyullahi yusuf da shi alaihi salatu wassalam lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi kariya daga fadawa cikin wannan tarkon da wannan imra'atul aziz ta dana mai domin shi ba ko ne ba wanda ya san shi ba danginsa a garin ba wanda ya san wani nasa a garin kuma dama shedan ya fi rinjayen bako ce to ai nan ba wanda ya san ka ta gwada kawai tunda ba wanda zai ganka balle a bada labari balle a ce la ilawa ne duk da kai nan ba wanda shi yasa in ka tafi wannan wajajen in ka tafi wannan wajajen kaga abin da ƴan uwanmu suke wallahi zaka sha mamaki akwai waɗanda ba su sallah akwai waɗanda wallahi ba su yin azumi mutum zai bar arewa ya tafi wannan wajajen Legas ne Port Harcourt ne da sauransu wallahi akwai waɗanda ba su yin azumi ba su yin azumi me ke hana su azumi addiction na shan giya da shan taba shi zai sa ba za su yin azumi ba ba za su iya jurewa daga wato shan giya da kuma shan taba ba ba zai iya jure ya bar shan taba duk tun daga wannan lokacin zuwa faduwar rana ba ba zai ba zai iya ba shi yasa baya ya fadi ka je ka ga irin shiga da ake ka je ka ga irin aski da ake ka ga mutum ya dawo ya fito daga daga daga gidan mutunci amma ya ji ya dawo da tsarka a wuyansa kaman kare yana tafiyan takama a anguwa shi shi a dolewa yayi ya dawo gari shi a ganinsa ya waye kenan to ana son mutum ya zama bawan Allah ala ayyat hal fi sirri wal alad sawa'un akwai raha ko kuwa akwai mashaqqa akwai mashaqqa akwai wato wani nau'i na abin da za a juri na wahala a cikin wani aiki na ibada sai ka zanto bawan Allah a kowane halin da ka tsinci kanka wannan shine halin muminai ba su neman ba su creating din excuses mutum ya kirkiro wa kansa excuses akan wani aiki da ya zama wajibi a kansa na addini muminan kwarai ba su yi Allah tabaraka wa ta'ala yake waɗanda suka yi imani da Allah da ranar sakamako ba su neman izinin ka idan al'amari ya shafi yin aiki da dukiyarsu da kuma rayukansu domin ciyar da addini gaba ce wallahu alimun bil muttaqin Allah tabaraka wa ta'ala masani ne wanda ilimin ya game kowa da komai ya san suwa ne ne masu tsoron Allah kuma zai yi wa masu tsoron Allah mujazat zai masu sakayya da tsoron Allah su da aikin da suke yi na jin tsoron sa bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ware mu'minai ya yabe su ya tabbatar da siffofin su na kwarai ya tabbatar masu da tsoron Allah sai ce inna ma yasta'zinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadanda babu masu neman izininka domin yin jihadi da dukiya da kuma rayukansu face waɗanda la yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba su imani da Allah ba ba su imani da ranar sakamako ba ga yin imani da ranar sakamako yana da muhimmanci sosai wanda bai da imani da ranar sakamako zai iya yin komai dan bai tunanin akwai yadda za a sayar da shi a mai tambaya baka ji su ne fa suka ce wa manzo Allah sallallahu suka zo ɗaya daga cikin su ya je ya nika wato busasshen kashi ya zo ya watsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tokan kashi yake mai yuhilil izoma wa hiya rami wai ya gara cewa wai in an gama rayuwa za a tashi mutane Allah zai sa wai su janna, a wai za su huda za a waye waye su ba su yadda ma za a tashi mutane ba yace man yuhyi al-izama wa hiya rami wa zai rayar da kasusuwan nan bayan mutum an binne shi namun jikinsa kasa tashi ya zama kashi kashin ma sun narke sun zama kaza kuma ka ce mana wai za a za a a dawo da shi rai ya buga wa Allah misali da daraba lana masalan wa nasiya khalqahu ya manta da shi halittarsa halittarsa ya aka yi babu shi samar da halitta tun farko ne tun farko shi ya fi wuya ko kuwa maido da shi bayan an samar da shi samowar farko wanne ne ya fi wuya wannan ne ya kamata ya zanto da wuya samarwa na farko Allah tabaraka wa ta'ala shine mubdi'ul khalq shine ya kirkiri halittun nan shine al-musawwir ya tsawwara mu yadda ya ga dama din nan da haka wannan shine da wani abu zai wa Allah wahala ne ta'ala Allahu an zali babu abin da ke wa Allah wahala domin innama amruhu idza aradahu an yaqula lahu kun fayakun amruhu bayna al-kafi wan nun idan yana son wani abu ya kasance kawai umarnin umarni yake bayarwa abin ya kasance umarni yake bayarwa abin ya kasance Allah tabaraka wa ta'ala bai jan wahala wai wajen yin wani abu na taba ba ku labarin wata wata wata mai wa'azi irin masu yawo da irin wayannan sisters din nan waɗanda irin catholics din nan mun shiga mota daga jazza ni zan zo kyafi motan abuja kawai sai ta ta fara wa'azi tana ta wa'azi tana ta wa'azi tana ta wa'azi tana zaune a gaban mota can cikin bayaninta sai ta ce sai ta ce ah, domin sharrin shedan shi yasa tun wancan lokacin Allah yana ta kokarin hana shedan kar ya fata da bayansa ban san lokacin da na yanke ta ba kamar allura sai nace ba zan iya jure yake yake which god are you referring to which god is it that has been struggling to stop the devil god struggling you don't say that about about god if it is god don't don't say uh, you can say that but don't say that about god It's a ji ta a ni yake eh, ba wai kana nufin god is struggling bane ka san su tunanin su akidar su akan Allah wani akida ne ne da cin ne da cin gaske mutumin da yake yake ganin cewa an an an rataye Allah an buga mai kusa mutumin da yake da aƙirar cewa Allah ya zo duniya ta hanyar mahaifin mace to ya kake tunanin Allah yake a wajensa mutumin da ke ɗaukan Allah kamar tafkar uba da ya haife shi yana ganin girman Allah Allah tabaraka wa ta'ala bai wahala ba abin da ke wa Allah wahala Allah umarni yake bayarwa idan yana son wani al'amari ya kasance kuma al'amari ya kasance da haka dawo da bayi bayan sun mutu an binne su wannan abu ne karamin aiki ne Allah tabaraka wa ta'ala zai dawo da zai dawo da kowa da kowa Allah tabaraka wa ta'ala zai dawo da kowa da kowa da haka wa'annan ba su yi imani da ranar lahira ba kawai su suna ganin mu'minai tamkar kawai wawaye ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wautar da su su ma sun yadda haka suke kallon mu'minai da haka wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun kuma zukatansu ya kasance cikin shakku zukatansu suna cikin shakka wannan shine ainu ainun nifas kuma zukatansu suka kasance cikin menene cikin shakka fahum fi ya yataraddadun kuma a cikin shakkan su suke kaiwa da kawowa kaiwa da kawowa akwai waɗanda za ka ga domin raunin raunin imani suna fama da shakka yana sallah ba yana sallah kuma ah, ana lissafa shi daga cikin musulmai amma kuma yana da shakka mai girma za ga wani zama suna furtawa za ga mutum kamar mutum ya faɗi kalmar wasu kuma suna faɗi ne domin su gamsar da abokanan zaman su waɗanda ba musu ba sai me na na neman gamsar da su bayan Allah tabaraka wa ta'ala yake walan tarda anki anki al-yahud walan walan nasara hatta tattabi'a millatuhum amma kai kuma kai baka yarda da maganar Allah ba ko kana son ka gamsar da su sai gamsar da su mu gani mu ga inda kokarin gamsar da su din zai kai ka mu ga inda za ka kare da kokarin gamsar da su zai kaji mutum ya ce eh, ai ai Allah daya ake bautawa ya aka yi zama Allah ɗaya. wannan munafurci ne wannan hypocrisy ne ai ya aka yi zama Allah ɗaya. to tun da Allah ɗaya ne kai ne yasa kake zuwa masallaci eh, ko kuma tun da Allah ɗaya ne ne sa shi baya zuwa masallaci Tun da Allah ɗaya ne ko kuma kaji mutum ya ce eh addinin ma muna dai ne har ba mu ai a bakinsa ba addinin ma suna dai ne su ba mu ai ba su san wanne ne Allah zai karba ba mutane nawa ne suke faɗa irin wannan kuma ba san cewa kalma ce wadda idan aka tantance in aka tantance ta da kyau zai iya fitar da mutum daga musulunci ma'ana kana da shakka kenan kai wannan abin da kake yi baka da tabbas a kana da shakka wannan shine shine ainun nifaq ba ka da tabbas ka kenan kafan ka daya a ciki kafan kafan ka daya a waje tunda ai ba wanda ya san ba wanda ya san wanne ne Allah zai karba ana da yi to da yawa za ka ga a tarurrukan da ake yi tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba sai daga ana ire-iren wayannan abubuwa ni matsayina na sha faɗi na sha maimaitawa wannan abin munafurci ne hypocrisy ne wannan abin da ake yi shi wadda ba musulmi ba kar ya kar ya yi addini musulmi da ba ban san ya yi addini musulmi ban ban ne ba ban roka ba ban bukata ba sa'annan ni ma ba zan yi sweet mountain din shi ba in yabi addini ba zan yi ba domin lakum dinukum wal yadi za mu yi mu'amala addinin mu ma ya tilasta mana mu kyautata musu yana makwabcinka wajibi ne ka kyautata mai wajibi ne ka ba shi hakkin makwabtaka yana makwabtinka baya sallah ba musulmi bane kowane irin addini yake yi idan ya zanto makwabcinka dole ka ba shi hakkin makwabtaka dole ka kyautata mai ai kafircinsa ba kai ya kafirtawa ba ko ko kai ya kafirtawa ne wa ya kafirtawa ya kafirtawa Allah ya kafirtawa Allah kawai abin da yake kanka shi ne ka yi iya iyawarka idan Allah ya amfani da kai wajen ya gane ka zanto sanadiyar shigarsa musulunci za ka ga ba ka haƙƙoƙin da suka cancanta na makwabtaka na kyautatawa za ka nuna mai kyawun musulunci amma kuma idan aka zo al'amarin addini kowa ya yi ne ne kowa ya yi nashi ni akwai wani abin da yake da wuya cikin wannan ne wai me ile da wuya cikin wannan ne da haka wannan shine halin munafikai da Allah ta tabaraka wata ala ke baiwa mazansu. da haka sun kasance cikin shakka sun kasance cikin shakka da haka ba su da imani Allah ta tabaraka wata ala ya ci gaba da baiwa mazansa labarin yace walau aradul khuruj walau aradul khuruj la a'ad ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم mutanen nan da suka ki fitowa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowa na ta kawo uzurinsa kowa na ta kawo uzurinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace eh an ba ku izini sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala ya zo mai hisabi cewa ai da ai ya aka yi ma ba su izini bayan da ka tantance wane ne mai gaskiya kuma wane ne makaryaci da an hana su kamar yadda ibnu kasir yake akwai wani mutane ne suka da san yanke sun ce ba za mu ba za mu je mu nemi izini ne kawai sawa'un ya ba mu izini ko bai ba mu izini ba ba za mu ce ba shine Allah tabaraka wa ta'ala ya zo a ce an tantance idan Allah idan manzo Allah yake ban ba ku izini ba muminai daga cikinsu za su yi ne za su fita yaƙi munafikai daga cikinsu za su yi ne za su zauna duk da cewa ba yi ne ba duk da cewa ba ba su izini ba Allah tabaraka wa ta'ala yake walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddatan da suna son fitowa ne da sun yi wa fitowan tanadi da sun shirya wa wato fitowa walakin kari Allahum bi'asahum amma Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya karhanta fitowansu ya karhanta yunkurinsu fasabbatahum sai Allah ya nauyar da zamansu wato rashin fitowan nasu Allah tabaraka wa ta'ala shine ya nauyar da menene zamansu ya Allah tabaraka wa ta'ala idan aikin addini ya bujuro kakka nauyar da zaman mu wallahi rashin musharaka da muke yi wasu lokutan wajen za ka gaja wani aikin addini ba ga ta gashi mutanen da ba su kai ka sharbi ba akan wannan aikin suna yi amma ga ka ga aikin amma ba yi da kai wasu lokutan natijar Allah yana azabtar da mutum ne ya hana shi ya hana shi damar musharaka cikin wannan aikin fasassatahum Allah tabaraka ala ya san zukatansu ya san cewa ko da sun fito kamar yadda aya ta gaba take cewa ko da sun fito ba su da amfani Allah ta tabaraka wa ta'ala fa sarfatahum wa qila qu'udu ma'al khairin sai aka ce ku zauna da masu zama wannan wannan fadin da na karshen ayan nan da aka ce ku zauna da masu zama ba wai fadawa fadawa munafikan aka yi cewa su zauna ba a'a implication din natijar din nauyar da zaman su da aka yi shine aka ce shi yasa imam az-zaidi yace eh, wa qila qu'udu ma al-qa'ilin ay qadaran qadaran ba wai kaulan an faɗa musu bane a'a aka kaddari cewa su zauna da masu zama an hana su fita Allah tabaraka wa ta'ala ya hana su fitowa kamar yadda muke maimaitawa kullum duk wani aikin alkhairi da mutum ya samu aiwatarwa da yaddan Allah ne bi tawfiqin min Allah tawfiqi ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba iyawanka bane idan kuɗi ake kashewa ka fito da kuɗi ka bayar akwai mutanen da suka dama ka suka sha a cikin zuciya ba sun Allah ya hana su fitarwa Allah ya hana su wani yana ganin a shi wayo yake da shi shi yasa shi duk wani wai gyaran masallaci a duk gyaran makaranta gidajen marayu da sauran su shi bai saka kuɗi cikin wannan bai san Allah harrama Allah ne zai Allah ya haramta mai ya ciyar da dukiyarsa ne cikin wannan alkhairin shi yasa kullum mutum ya dinga muraja'an kansa idan ka ga cewa kana jin nauyi ga kanan kana da halin da zaka taimaka a wani aiki na addini amma ba ka yi kana da wani gudunmawa da ya kamata ka iya bayarwa zai iya wa mitin ne mitin kana da tunani mai zurfi kana da hangen nesa za ka iya gaidin din wani tafiya da ake son a yi na aikin addini zai iya gudunmawa ka na kace a'a ni ina ganin kaza based on experience ɗinka ko kuma based on field of uh, uh, specialization ɗinka ai kaza in aka yi kaza ka ga da a wannan idan muka fita a lokaci kaza wancan addisin ana yin hunturu a lokacin hunturu kaza kaza kaza na faruwa lokaci kaza shi zai fi dacewa da da'awa zai iya kawai kai contribution ɗinka kadai kenan amma kuma Allah zai hana ka Allah zai hana ka to duk lokacin da hakan ya faru ya kamata mutum ya dinga muraja'an kansa ya dinga kuka zuwa ga Allah yana neman gafara masu yawa domin Allah tabaraka wa ta'ala ya sakar mai daman ya samu shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa qiyamul layl idan idan ka ga mutum baya iya iya yin qiyamul layl yake fa'alam inna ma qayyadatka dhunubuk yake ka sani cewa sakon Allah ka ne shine suka zama maka menene ne in ka yi cere ɗinka? shi yasa ba za ka yi kiyamun laili ba sakon Allah sun yi yawa su da ga suke cere ɗinka kamar an daure ka ne da farka don haka ba za ka yi tashi ka yi kiyamun laili ba domin haka sai mutum ya yawaita istighfari yawaita komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala domin kar Allah wannan ayan na nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala idan ya ga cewa zuciyar mutum gurbatacciyar zuciya yake da shi yana iya tsabbata shi yana iya nauyar da shi yana ci yana gani ana aikin alkhairi ba zai iya musharaka ba Allah ya kare wa qila qu'udu ma al law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan ay fasada da sun fito Allah yake da sun fito tare da ku fitowansu adadin su din nan ba zai kara wa musulmai komai ba adadin su ba zai kara wa musulmai komai ba fati khabalan ai fasadan fati barna iya yawan su iya barna da za su zanto wa al'umma Da sun fito tare da dandinan da barna suka yi tari a tsakanin al'umma irin irin wanda munafikai suke yi wala awdu'u khilalakum yabghunakum al-fitna maluma suka ce awdu'u khilalakum suka ce da sun yi ta tafiyar da a tsakaninku annamimanci a tsakaninku kumul fitna suna neman ku da fitina su ba su kasance a waje waje shuru shiru a'a da mu'minai ne za ga an ana ta yawo da an na nimanci wannan na rakin aikin munafiki nimanci a tsakanin yan uwa domin dai a tarwatsa tawagar a tarwatsa tafiyan ya zanto akwai matsala a tsakanin wato yan uwa musulmai da suka fito yin wannan yakin yace wa fikum sama'una lahu Allah tabaraka wa ta'ala yake ai da gangan muka nauyar da zaman su domin kar su fito in sun fito za su zaman wa randunan barna ne kuma a daga cikin ku akwai masu jin magana su kaga hikimar Allah ko daga cikin ku akwai masu jin magana su shi mumini ne ba munafiki bane amma yana tasirantuwa da magana wa da magana wannan munafiki yana tasirantuwa da shi domin shi bai kai ga fahimtar wancan munafiki bane kuma wancan wayancan munafikan kar ku manta su ne shugabanni a Madina Kama Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi ana dab za a nada shi sarauta kenan ana shirye shiren zai zama sarkin mutanen Madina sai ga shigowar haske daga Makka shigowar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka manzon Allah na shigowa Madina mutane gabaci ɗayan su sai hankalin su ya dawo kan manzon Allah sai aka shagaltu da musulunci da eh, wato ah, karban manzon Allah sallallahu ya shigo Madina zancen Abdullahi bin Ubay ibn Salul ya zama sarki kuma sai shiri tun daga ranar ya daura wannan hikat da hasad da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zancen wani wani sarki wani ya zama sarki bai taso ba tun daga manzon Allah sallallahu ya shigo ina ya shigo Madina to waɗannan shugabanni ne na mutane shi yasa har ila yau da suka ga cewa Allah tabaraka wataala ya baiwa manzansa nasara a yakin Badr ai a yakin Badr Allah tabaraka wataala ya daga ganin musulunci da musulmai sai suka tsorata sai suka ci kai wannan al'amarin la budda la shakka annahu zahir wannan al'amarin ba za mu iya turku da shi wannan al'amarin zai bayyana dan haka abin da ya bi mana shine su su yi karyan shigan musulunci domin su samu gidin zama sun san garin ba zai zaunu ba sai suka yi karyan sun shiga musulunci alhali suna kan shirkar su Allah baraka wata ara yake wa fikum sama'una lahum daga cikin ku akwai waɗanda suke tasirantuwa suke jin maganganun waɗancan munafikan su malaman tafsiri suka ce a'a akwai daga cikin ku masu ɗaukar rahoto zuwa gare su al-imam yake fassara farko shine ya fi dacewa bi siyaqil al-aya cewa akwai waɗanda suke cikin suke cikin ku waɗanda idan wa'annan suka yi magana suna tasirantuwa da magana kuma kaga mutum ne bai san a tafi bai san yi yakin to sai zo suka zo suka shiga tsakanin ku me zai faru za su raunata ku za su cire maku san aikin kuna nan ne a wajen kawai da gangan jikin ku amma amma kuma zuciyan baya wajen zuciyanku baya wajen wasu lokutan ma idan suka ci nasara wayansu da cikin rundunin ma in suka ce kai mu mu koma gida kai ke ga akwai wanda suka menene akwai wadanda suka fi su Allah tabaraka wa ta'ala masanin kowa da komai sai hana su fitowa sai hana su fitowa da gangan yace wallahu alimun bis zalimin Allah tabaraka wa ta'ala a can yace alimun bil muttaqin a nan yake alimun bi zalimi Allah tabaraka wa ta'ala masanin kowa da komai ne ilmin sa ya game komai Allah tabaraka wa ta'ala ya san zuwa wane ne azzalimai kuma zai wa azzalimai sakayya da abin da ya dace da su na zalunci na'am لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول لي ولا تفتني ألا بالفتنة سقطوا وإن جهنم جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله تبارك وتعالى يقول لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور الله تبارك وتعالى يقول للي sun nemi fitina kafin yanzu sun tuni suka nemo fitina suka nemo wa kawunansa fitina wa qallabu laka al-umur kuma suka juya maka al'amura maluma suka ce ai taqlibul umur dinnan shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama farkon shigowansa Madina kirki da suka yi ta yi har da haɗa kai da Yahudawa mazauna Madina wajen ganin cewa an kashe manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama an durkusar da addininsa an durkusar da da'awarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fuskanci kalubale masu yawa da addinin nan ba na Allah bane da mu yau ba mu ma zo duniya ba da riski wani abin da ake cewa musulunci ba amma Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawarin zai cika haskensa ko da kafirai sun yi kiyaman haka Allah tabaraka wa ta'ala yake wa qallabu laka al-umur hatta jaa al-haqq wa zahara amru Allah wa hum karihun hatta sai da gaskiya ya zo kuma al'amarin Allah ya bayyana al'amarin Allah shine addinin sa ya bayyana wa hum karihun kuma su sun kasance suna kiyamar haka su ba su zan musulunci musulunci ya bayyana mushrikan makka sun yi sun yi sun kasa har ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka kasa sun mai tai sun akwai lokacin da suka yi mai tayin to mai zai hana kai ka zo mu hada kai mu yi negotiating ka dinga bautawa za mu za mu shiga musulunci na shekara daya za mu dinga bautawa ubangijinka tare da kai idan muka yi hakan na shekara ɗaya sai mu dawo mu bar addinin ka sai mu dawo mu ma har da kai da mutanen da suka yi imani da kai sai a dawo a bauta wa gumaka na shekara ɗaya. Sun yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala daban-daban nau'o'i daban-daban na menene na tai domin ya bar addini domin ya bar da'awar amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai menene ba bai bari ba shine daga baya da abin ya ishe su yana daga ciki lokacin sun yi hasiri sun suka ce to wannan wannan abun ba kar mu bari ya fito daga garin garin suna kokarin da yi manejin dan addinin kar ya fita a Makka shi yasa mutane da suke tsawo aikin haji sai a yi delegation din mutane da za su je su tsaya a kofofin hanyoyin da ake biyo a shigo garin Makka cewa akwai wani yaro sai suka zanto wawaye sai suka zanto su suke tallata manzon Allah wa bako da zai shigo ba ko zai shigo makka bai san da manzon Allah a ciki ba sallallahu alaihi wa sallam sai su je hanya sai mu in ka shiga makka akwai wani matashi wanda ya zo yana zagin allolin allolinmu da allolin mu da haka duk inda ka gan shi karka ma saurara mai sai mutum ya shigo garin makka an riga an sanar mai dawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wadda eh, suke kokarin kaucewa kar ma su yi bada akwai wannan sahari din da yake shi har toshe kunnuwan sa ko yake na toshe kunnuwa na da mun ma kar ma ta hanyar kuskure ina yawo a gari wa'ansu kalmomin sa na sihiri din na dan yake mai sahi kalmomin sa na sihiri din nan ta je ta fado mun ni ma in zo in bar addinin kakanni yana yawo kunnensa a toshe sai daɗe yana yawo haka yake sai na dawo ne wa kai amma ni dinnan da shekaru na dinnan da hankali na ba zan iya tantance maganan mahaukaci da maganan mai sihiri da maganan mai hankali ba har in zan na toshe kunni ina yawo sai ya cire abubuwan da ya toshe kunnensa da shi ya je ya saurari manzon Allah kuma ya musulunta domin haske ne ba ta hatta su Abu Jahal da Sanadidu Quraysh sukan sulale cikin dare manzon Allah na yin tahajjudi su je suna sauraron Qur'ani idan gari ya waye su ce kar ku saurare shi mahaukaci ne kar ku saurare shi masihirci ne amma da daddare suna zuwa su je su daɗe suna mamakin wannan maganan ba na mutum bane ce inna ma yu'allimu ko bashar ce kai akwai mai koya mai kai wannan maganan ma ya fi karfin mutumin da yake cikin hayyacinsa sai dai wannan na ganin wannan Shinnu sun shige shi sai yake faɗin maganar da suka san na mutane babu irin sharrin da ba su mai ba har ya zanto malaman asiyar suna cewa sanari da kurai ake suna tulalowa ba su san kowa ya sani manya-manyan su kenan ba cikin duhu suna cin karo wani kai ne ya kawo ka kai ma mai kawo ka ba mun cikar mutane su saurari wannan ba amma kai ma ba mai yasa ka zo ka saurara malaman siyar suka ce akwai lokacin da suke cin karo cikin dare cikin duhun dare sun filalo suna son su zo su ci amma idan gari ya waye kuma su ce wa mutane kafirci don haka a lokacin da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam suka ga cewa abin ya gagara sai suka ce bari mu kashe shi kamar bayanin da muka yi jiya suka yi dalilin kowane mutum daga kabila daya za a mai qatlatu rajulin wahid domin jinin sa ya tarwatse to mushrikan makka sun kasa Allah sai ya bada izini yake manzon manzon sa ya fito a daren da za a kashe shi, Allah ya bada izini ya fito mutanen Madina ba su bari ba mutanen Madina ba su bari ba wayannan abubuwan su ne abubuwan da aikin da'awa suka gada su ne abubuwan da aikin da'awa suka gada dole ne za ka ga akwai waɗanda suke magargashiya a can nan da can nan da can domin dai aikin domin sakon da ake bayarwa musamman idan karantarwa ce ta sunna ka sani fa business din wayan suke lalacewa domin za ka zo ka ce wa mutum Allah ya fi son ya bi muryar ka kai da kanka kana kiransa wani shi kuma ya ya bude amma um, uh, special prayer Nigeria limited shi yana da limited liability company na yin addu'a za a cewa malam wane malam wani za ka yi ta jin suna ai malam ai babban malami ne ai babban malami ne wasu lokutan ma kana sha'awar a matsayin ka na ɗalibin ilimi ka haɗu da shi kana tunanin maybe ya kware ni a fannin fiqh ko a fannin hadisi ko a fannin wani ilimi sai ka je ka samu ai babban malamin da ake cewa na wayancan abubuwan da ake har haɗawa ne to ina malanta in ka kawo matsalan alwala ba zai iya warwarewa ba idan aka shiga rudani cikin sallah ba zai iya warware amma kuma ana a gari ana ai babban malami ne kuma ba abin da ya sani a cikin ilimi dan haka wayannan abubuwan su ne abubuwan da da'awa kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala suka gada domin duk duk mutumin da ya dauki wannan hanya dole ya jure irin wayannan kalubalen da ire-irensu za su dinga menene za su dinga fuskantar ta Allah tabaraka wa ta'ala yake Allah ya bayyana da al'amarinsa alhari suna kiyamar haka yake wa minhum man yaqulu dalli wala tafsilli Allah yake akwai daga cikin su wanda yake cewa manzon Allah sallallahu ka ba bani ilimi kuma kar ka fitinar da ni malama suka ce me yake nufi da kar a fitinar da shi wani wani shahararren wato munafiki ne a Madina ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya ma'aikin Allah tun da kaga lokacin za a je a yi yaƙi da rumawa ne turawa sai zai samu manzo Allah yake wallahi duk kowa a garin nan suna shaidan cewa ni idan na ga mace baturiya ba na iya yin hakuri da haka ina tsoron in bi filin yakin nan a je a yi abun kunya manzo Allah sallallahu alaihi sai an baka izini ka zauna wai fitinan kenan yace Allah Allah tabaraka wa ya ce ala fil fitnati saqatu ala fil fitnati saqatu ai wannan neman izini da suke yi da kirkirar ƙarya da suke yi cewa ba za su iya fitowa filin daga ba ai ya sun riga sun fada a cikin fitina dama a cikin fitinan suka fada ai yace wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin Allah tabaraka wa ta'ala yake kuma lallai ita jahannama tana kewaye da tana kewaye da kafirai malama suka ce tana kewaye da su ai za su dawwama a cikin wutan ba a gaggautawa babu lokacin hutu ba za a ce wai to tunda tunda sun yi sun yi sati daya ko san sati daya a cikin wuta shine 50,000 years and 70 kenan ba shi yasa kar mutum ya taɓa kansa cewa yi eh, ba an ci mumini ko da zunubansa suna da yawa in ya shiga wuta ma ba zai dawwama a ciki ba Allah ka kare mu daga wuta ya Allah karka nisan da mu ko kamshin wutan karka za mu ji balle mu ga wuta wallahi wutan Allah ba abin da mutum ke iya jurewa ba wallahi ba za ka iya jure wutan Allah ba ga duk inda ka ji wani aiki an hana wani aiki aka danganta abin aka ambaci wuta wallahi ga gudu domin wallahi wutan Allah ba abin wasa ba Allah tabaraka wa ta'ala ya kare Allah tabaraka wa ta'ala yake wuta wutan jahannama na kewaye da kafirai ai za su kasance a cikin wutan babu kyautawa, babu ranan hutu kuma har abada babu kuma ranan da za a dage za a dage wannan azaban daga gare su Allah tabaraka wa ta'ala yake in tusibu ka hasanatin tasu'uhum munafiki ke. idan wani abun alkhairi ya faru da kai ya kai ma'aikin mu su kuma suna shigan hari na bacin rai ne da bakin ciki ba su san wani ji labarin wani abu mai kyau ya faru da musulmi ba su san ji labarin wani abu mai kyau ya faru da musulmi muna da ire-iren haka cikin al'umman cikin society din da muke ciki za ga mutum ya sa musulmi a gaba ya sa musulmi a gaba ba abin da yake nema sai faɗowansa ba abin da yake nema sai ɓata mai suna ba abin da yake nema yana son musulmi ya zanto musulmi al'amarin musulmi da musulmi da musulmai bai su ba sai ka rasa wani wani zai wani wani ba don ya ya tazarra'una bi siyasa wani zai fidi ai mu siyasan wani muke kamar da muke faɗi kullum sai siyasa kowace irin siyasa ta je kai babu yake amma kuma kai mahaukaci ne da za ka fifita siyasa akan addini da za ka cutar da addini domin maslaha ta siyasa za ka cutar da addini domin maslaha ta siyasa ai siyasan za ka je ka yi a matsayinka na musulmai ai shi ne abin da muke cewa kullum cewa a shiga wa'annan wajajen kar a bar wa mabarnata aibo amma duk lokacin da maslahar siyasa za ta fi karo da maslahar addini kai musulmi ai da ma an ce ka shiga ne domin a kare addini ai ko kar a wayi gari wata ran a ce ba za mu kira sallah ba kawai sai ka ji an wayi gari an ce an yi wani doka waye waye an ce kiran sallan nan yana damun mutane domin haka an hana kuma dokan sai ya zauna domin kun ce ku babu ruwan ai akwai mutanen da kuke turawa wanda addinin mai dame su ba a gaban su ake zartar da dokoki da suke cin karo da addini kuma babu wanda ya taba magana na ta maimaitawa wannan dokar da ake san aka so a yi sneaking through the window a yi amending constitution akan abin da ya shafi inheritance a daidaita wato wato gado tsakanin namiji da mace a Najeriya kuma ya zanto constitution kuma in ya zanto constitution duk wani doka da za ka kawo bayan hakan ko ƙur'ani, kai kotun bawa da zai waiwaye ka aka yi first reading aka yi second reading kai ka ji mai ka ya taɓa fitowa ko da tabri'a a gaban Allah ko da mutum ya zo ya ce Allahumma shahad ya Allah an yi wannan abun babu hannuna ko mutum ɗaya bai ba sai da asiri ya tono. aka gano cewa akwai wani bil mai kaman hakan ya zama headline da eh, ya zama headline su ma sun san sensitivity din abin aiki domin wallahi ba constitution ba idan uwar constitution ce ta ce ba za mu yi wani abin da shari'a ta ta ba wallahi ba za mu ba wannan wannan ba abin tsoro ba ne kuma mu ba masu tada zaune tsaye ba ne da masu tada zaune tsaye ne a yanzu na ana zama lafiya ne ai da yanzu na ba zama lafiya ne akwai wanda yake son a zauna lafiya kamar ahlus sunna babu babu amma ai ko da su abin nan conventional legal system din ma za a koyar da kai duk wani ɗalibi da ke karanta law a cikin legal system ana koya maka menene hikimar da yasa ake yin doka za ka zo inda za a fara maka cewa ba a yin dokar da kafin a yi dokar an riga an san cewa mutane ba za su menene ba ba za su yi ba wannan zai wulakanta dokoki ba wannan dokar kaɗai ba zai wulakanta sauran duk wani doka da kake yi tun ka san al'adar mutane ka san salon rayuwarsu ka san addinin sai ka zo ka kawo wani doka da ke cin tsaro kai tsaye to automatically ka riga ka ce ba za su bi ba sai zanto dokan nan ka yi dokan nan ba a bi shi ba sanadiyar haka hukuma za ta dinga samun rauni a kan dokoki ko da su turawan haka suke karanta da turawan ma za su koya masa ai akwai hikima ce ne amfanin doka domin mutane su zauna lafiya domin kar a samu fawuka cikin rayuwa kar domin kar rayuwa ya zama kamar na dabbobi wannan na da karfi ya danna wannan wannan na da kuɗi ya kwace abin abin nan kayan wancan shi ne amfanin dokan ai amma kuma muna nan muna zaune lafiya domin an gama rena mu nan, mun tura kidahuman mutane waɗanda musulunci ba shi bane a gaban su ba har a yi first reading second reading amma kuma wai ayoyin alkur'ani ba ake a nan ba Qur'ani ne fa ka ka taba jin an samu revised version din Kur'ani ne ana amending din Kur'ani ko musulmi na zaune kuma jininki bai haura ba shi yasa kullun nake cewa wallahi sai mun dawo mun yi tsari mu san su wane ne muke turawa mentality din recycling din nan dole sai mun zo mun daina mentality din recycling tunda ba gadon gidan uban kowa bane ko dole sai mun yi recycling wani amfani muke samu addininmu gwamma mu ji yunwa da a taɓa addininmu mu ji yunwa a bar mana sallanmu mu ji yunwa a bar mana tsarin gadonmu mu ji yunwa a bar mana tsarin auratayyarmu. mu ji yunwa a bar mana azuminmu mu ji yunwa a bar mana hijabinmu mu mun idan ana yin zafi mu ku kuke jin zafin dan dai ba yin ashar ne da nayi kai ba kai kake jin zafi ba ina ruwan ta to ne wanka. kai ba zafi kai ni na sa hijabi kai kake kuka kana da lafiya kuwa ya zan sa hijabi kai ka dinga kuka idan abun kuka ne ni ya kamata ya kuka ya ko da haka ya kamata hukumomi su sani akwai abubuwan da ake yi na mugun rainawa musulmai a kasar nan wallahi kuma ba laifin kowa bane mu ne muke da majority kaje kaje national assembly din nan wakilan mu nawa ne akwai wani doka da yake scaling through ba tare da hannunmu ba amma su wane ne kuke turawa za ta tabbatar su waye wakilan ku da kuke turawa addini ya dane daga yana muka tafi in tusibaka hasanatun tasuhum idan wani abun alkhairi wani abu mai kyau ya faru da kai su kuma suna shigan damuwa musulunci zai ci zai ci gaba damuwan su kenan wa in tusibaka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun amma idan musiba ta zo aha abin da suke so kenan kuma suna cewa su ma ba musulman ne sai su ce ai mu dama mun ɗauki mu a cikin wata aya za su ce ai qadimanna Allahu alaina Allah tabaraka wa ta'ala ya ni'imta mu da mun bi su da wannan abin da ya same su da ya shafi mu ai mu mun zauna a gida Allah ya sa ba mu tafi ba sai su yi ta murna wa yatawallaw wa hum farihun kuma su juya da baya suna farin ciki domin me domin wata musiba ta faɗo wa musulmai duk waɗannan halayya ce ta wane ne ta munafukai Allah Ta baraka wata ya tsare mu daga daga kasancewa daga cikin munafukai domin lokaci za mu tsaya nan bi Allah baraka wata ta'ala idan Allah ta baraka wata Thank yi.

at-talaqu sunni shine idan mutum ya tashi yin saki kar ku dinga wasa da littafin Allah idan mutum ya tashi yin saki sai ya yi saki saki ɗaya wannan shine as-salatu sun saki ɗaya fi zuhurin lam yujami'aha fi sakin ma wato wani tsari ne aka aka saka wato wanda da za mu bi shi da saki ya ragu a society din saki wanda ya dace da sunna shine wanda kai a lokacin da matan take da tsarki a cikin tsarkin ma ba ka kusance ta ba idan ka ka kusance ta cikin wannan tsarkin sai ka son ka yi saki sai dai ka yi haƙuri ka jira sai ta ta yi al'ada ta yi tsarki a cikin tsarkin da baka sake ta ba baka shafe ta ba sai ka sake ta sai kuma guda nawa guda daya wannan shine as-salatu sunna bid'a ce mutum ya ce na sake ki saki biyu na sake ki saki uku kuma ya dawo ya yi ta bin malamai yana neman fatawa dama lokacin da ka kake saki uku din kwaya ka al'ayyar hal ba a yin saki uku a zama ɗaya to idan mutum ya yi ba mutum ya ce ya saki matarsa saki uku shin saki uku yana aukuwa a kan mace ɗaya a lokaci ɗaya malama suka ce a saki uku bai aukuwa a kan mace ɗaya a lokaci ɗaya domin هي مشغولة bis talaq dama akwai saki a kanta da haka idan mutum yake na sake ki saki uku za a ɗauki sakin a matsayin guda nawa a matsayin ɗaya a magana mafi inganci magana mafi inganci nan kuma ba maganan jamhuri ba ba kullum ba ne jamhurin malamai yake zanto shi mafi inganci ba amma jamhurin malamai suka ce kaga a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da mutum ya ce ai akwai wani mutumin da yake akwai wani mutum da matar shi ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa yace ya ma'aikin Allah wani ya ce ya sake ni saki nawa dari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ayyul abu bi kitabillahi wa ana baina azhurikum shin har za a dinga wasa da littafin Allah wasa da Qur'ani bayan kuma ina tsakanin ku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake saki saki ɗaya ne shine Allah ya shar'anta tasa'in da taran nan kuma nashi ne daga jihun shi a zamanin manzon Allah idan mutum ya furta saki uku ana ɗaukar shi a matsayin saki nawa daya a zamanin abubakar in mutum ya furta saki uku ana ɗaukar shi a matsayin saki nawa saki daya a zamanin umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhu shi ba ba jure wannan wargin sai ya ce na lura mutane sun yi isti'jali ista'jalu amran qad kana lahum al'amarin da shari'a ba Allah ne ya sanya daki daki cikin al'amarin sannu da hankali so da kai saki dayan nan ko da ka gama idda ka koma gidan gidan su akwai daman ka je ka sake neman auren ka dawo ko kuma kafin ka gama idda ka dawo ka maido da ita amma kai sarkin gaggawa sai ka saki uku gaba ɗaya. Umar Umar Allah ta'ala ne yake to da abin ya zama na warki mutum ya zama ya zama kaman abun asali ne bayan mutum zai saki zai ce uku kawai an daina yin daya Umar yake to shikenan daga yau ya zama doka duk mutumin da ya furta uku ya zama me ya zama uku sai ya zama doka duk mutumin da ya furta uku ya zama uku a ƙarshen rayuwarsa radiyallahu ta'ala anhu wa arda shi da kansa yake cewa mutane ku sani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum ya furta saki uku ɗaya ne in mutum ya furta saki uku a zamanin Abubakar ɗaya ne amma ni domin mutane sun mayar da al'amarin saki ya zama wasa shi yasa nake duk mutumin da ya furta uku da alai to wa'in su daga cikin maluma cikin fuqaha mafi yawan suka tafi akan cewa in ka furta uku kai ga dama ba muddin dai kana cikin hayyacinka ba ka shiga marhalan abin da ake cewa al-ighlaq wanda baka mallaki hankalinka ba ba za maka lissafi da abin da kake furtawa ba kana da hankalinka ka furta uku suka ce uku ya zauna amma magana mafi inganci shine cewa saki uku a lokaci daya bai zaunuwa ga mace daya za a dauke shi a matsayin saki nawa ne saki daya za a dauke shi a matsayin saki daya amma idan matarka ta kai ka kotu a wannan jurisdiction nan a gaban mutane tana da shaidu ta ce ta sake ta saki uku in ta kai ka kotu alkali zai yi hukunci da mai ba zai yi hukunci da wannan fatawan nawa ba zai yi hukunci ne da fatawan mazhaban malikiya malikiya kuma suna cikin jamhurin da suka tafi akan cewa in kafur da uku uku sun zauna kuma da malikiya ake yin hukunci a kotu nan mu da haka in dai mace ta je kotu akan mijinta ya furta saki uku to zancen ma wai ka dinga jiran wai sai ka zo ka ce bayan sati biyu sati uku sai ka ce na maido da ke sai ka maido da wa ai banban mai ruwa tun da kayi ne ka ka aiwatar da sakin baki da wayannan su ne bayanan a takaice wallahu ta'ala da na mutum ne ya yi mai? Daktara din yace kafin ya yafe wa ɗalibin sai ya siya mai wani abu. Sai ya siya mai wani abu. Masu yin tarbiyyar, masu tarbiyyar da da kannan mu kenan ba. Masu tarbiyyar da kannan mu kenan. to ɗalibinka da ya maka laifi ya fanki ya maka laifi ya zo ya nemi cewa a yi haƙuri a mai haƙuri a daga mai kafa sai kake sai ya siyo maka wani abu a matsayinka na ne tarbiyyar tattashi, ne ka koya mai ka koya mai rashin ne rashin tausayi rashin gafiya baka ba shi tarbiyya mai kyau ba da haka abin da ake cewa education din nan hatta a wajen turawa ba wai ba ba wai ba iya karatu da rubutu da kuma haddace haddace ah, abin nan karatuttuka ba ne ko ba shi ba ne education din asu su karan kansu ma abin da suke nufi da education din shi ne ya halayya ya mu'amala da mutane don haka za ka iya siya mai domin kar ya fata maka kar ya tara maka shekara ɗaya eh za ka iya siya mai domin ka ka kukuta in kuma ka siya mai ba ba ba riba kai ba mafhum Eh, amma ah, ai ba da san ranka ba ne eh, amma in baka siya mai ba zai shi ne ai ma'anan fassaran kafin ya be ma kenan ai sai kana ka san kai ma yi wa hangin ai ko da haka a wannan halin babu laifi ka yi abin da zai zai wato zai kutar da kai mafo wallahu ta'ala a na ya ce abin da ah, sai dai ba za ka siya mai giya ba ba in jiya in jiya za ka fiya mai dokar ya bi har a ta kiyama ba za ka siya mai abin da yake haramun ba an fahimci wannan wallahu ta'ala alam shi ma ne tambayin ya san amsa ai kafin a da ake yi shi ma mai tambayan ya ce bayan sallan asuba ake yin addu'a ba amma shi zai iya yi kafin alfijir da fito kafin ma lokacin sallan asuba din ne, dan me dan me bai kamata ba a yi wannan duk wani abin da duk wani zikir da yake da mazauni wanda ba a zikirul mutlaq bane yake da mazauni yana da inda shari'a take a yi wannan abu sai a bar shi a yi shi daidai inda shari'a take a yi shine ai shine ai din manzon Allah din da ake magana shine bin Allah da ban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam nan zamu da aya tambayar karshe kenan akwai wata zamu zamu bar saura zuwa gobe na eh Mm. Mm. Eh. eh to sai ke neman hukuncin in ya saki matarsa in ka saki matarsa saki daya saki biyu saki uku bai halalta ta haramta a gare ka ta zama bainuna kubra ta ta wato ta zama haramun a kanka sai idan wani ya aure ta kuma yanayin zama na rayuwa Allah ya kaddari zai sako ta kuma ya sake ta ba abin da ake cewa nikahu tahlili ba wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya la'anci al-muhallil manzo Allah ya ya la'anci al-muhallil wal muhallala la mutum yana zama yana gani zai saki matarsa ta fi satar da shi zai sake ta yanzu nan an dawo da ita gobe zai sake ta haka ya ya kalwantar da saki uku bayan hakan sai yana dama sai je zuga wani ce je ka aure ta in ka aure ta ka sako ta sai ya aure ta bayan sallan juma'a bayan la'asar zai sake ta mutanen da suke yin wannan Allah ya la'ance su amma idan wani ya aure ta auren sai ya samu matsala Allah ya kaddari rabuwarsu za ka iya aurenta bayan haka amma muddin hakan bai kasance ba bai halarta a gare ka ka sake menene ba ka sake auren ta ba amma idan saki ɗaya ne baka dawo da ita har sakin ya har iddanta ya kare ba ta koma gidansu kai ma za ka fi layin masu nema ke za ka fi layin masu nema zaka in ka in ka aure ta za ka iya aurenta tun da sakin sauran biyu za ka iya aurenta sa'annan wannan auren da kuka yi bai rusa wancan sakin da kuka yi na farko ba in ka sake sakin ta ta koma gida ka sake auro ta ka sake ta ya zama saki nawa kenan saki guda da haka jaddada akdun nikah bai rusa menene bai rusa saki a fahimci wannan wallahu ta'ala na hmm. ta fita da kanta kamar ya eh kai ba ka da laifi muddin babu connivan tsakaninka da mai auren wallahu ta'ala alam za mu dafa aya nan sauran tambayoyin insha Allah tabaraka wa ta'ala sai mu fara da su gobe abubuwan da muka faɗa wanda suka dace da littafin Allah da sunnan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu ga yin kiyawawan ayyuka cikin wannan wata mai albarma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mun kasance daga cikin bayin da yake ɗantarwa cikin wannan wata daga wuta muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gamarta wa mamatan mu waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare shi wanda muka sani da wanda ba mu sani ba cikin musulmai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cika da imani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da shugabannin mu da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da shugabannin mu Allah ka mayar da su mutanen gwarai Allah ka ba su ikon yin adalci a gare mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu daman su ba mu ba su hakkin su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zaban mana shugabanni na gari muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu gama da iyayen mu lafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana bukatun mu gabaki ɗaya na alkhairi shi Allah tabaraka wa ta'ala taskar arzikin sa baya bushewa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana bukatun mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa gabaki daya? muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yake ba mu daman halartuwa wannan waje mai tarin albarka yake hada fuskokin mu hada fuskokin mu cikin jannatul firdausil a'la هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك